a wannan gidan tv na africa tv 3 kuma a yau insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da abin da muka faro dangane da kurakuran da alhazai suke fadawa a ciki kuma akwai wata ka'ida guda ɗaya da malamai suka ambata dangane da waɗannan kurakuran sai malamai suka ce ka'idar ita ce duk abin da ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abin kuskure ne saboda haka cikin ayyukan haji duk abin da aka yi baya bisa tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan abin kuskure ne wannan ita ce ka'ida guda ɗaya da za ta zame mana ainihin jagora a cikin aikinmu tun daga farkon aikin har zuwa ƙarshensa saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayani dalla dalla a aikin hajjinsa da yayi wato a cikin hajjatul wada yake cewa sahabbai khudhu anni manasikakum khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha yake cewa ku koyi ayyukan hajjin ku daga gare ni ku koya daga gare ni mai yiwa Allah ba zai sake hada ni da ku ba a shekara mai zuwa kuma hakan aka yi bayan wannan shekarar kafin shekarar ta zagayo Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wafati saboda haka annabi sallallahu alaihi wa ya koyar da duk abin da mutum yake bukata a cikin aikin haji kuma wajibinmu ne mu yi koyi da shi wajibi ne mu kasance a kan tafarkinsa saboda Allah ya yi umarni da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance abin koyi kyakkyawa a gare ku ga wanda yake so ya sadu da Allah lami lafiya ya kuma gamu da ranar lahira lami lafiya wa zakara Allah kathira kuma ya ambace Allah da yawa saboda haka abin da yake abin koyi a gare mu wanda yake abin koyi a gare mu shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin idan kuka yi koyi da shi lallai za ku shiriyu lallai kuna kan tafarki na daidai wa ma 'ala rasuli ba komai bane yake wajibi akan manzo illa al-balagul mubin sai dai isar da sako kuma gashi ya isar da sako din abin da ya rage mana shine mu yi koyi da shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki baya bisa umarnin mu to an mayar masa da aikinsa shi yasa daga nan ne malamai suka cire wancan ka'ida da muka ambata na cewa duk abin da yake baya ta farkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuskure ne sannan kuma bata ne muna fatan Allah ya gyara mana ayyukanmu wannan ka'ida kenan a dunkule sannan kuma akwai wasu ayyuka ɗin na kuskure da alhazai suke yi wanda yake a rarrabe abu na farko kafin ma a shiga aikin haji akwai kurakuran da mutane suke yi wanda waɗannan kurakurai suna rusa musu ayyukansu abu na farko shine mutum ya tara ainihin guzurinsa daga haram wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mutum ya ci haram ya hana musulmi ya ci haram kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisinsa yana faɗakar da mu yana cewa inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban lallai Allah maɗaukakin sarki mai tsarki ne sannan kuma baya karɓo wani abu sai dai abu mai tsarki saboda haka duk abin da aka tara aka yi aikin haji da shi idan dai ba halal ba ne Allah ba zai karba ba aikin mutum ya tafi a banza wahalhalunsa sun tafi a banza saboda haka mu yi kokari abu na farko mu gyara ainihin hanyoyi da muke samun ainihin kudinmu kudin da za mu biya aikin haji da shi saboda haka idan mutum ya yi aikin haji da kudin da yake haramun Allah ba zai karba ba shi yasa wasu malamai ma suke cewa idza hajajta bi malin asluhu suhtun fama hajajta walakin hajjatil iru malamin yake cewa idan kai aikin haji da asalin kuɗin da yake ainihin haramun to ba aikin haji kai ba abin da ka hau ɗin ka tafi aikin haji ɗin shi ya yi aikin haji ɗin ba kai ne ka yi aikin haji ba to saboda haka mu yi ƙoƙari mu kyautata hanyoyin samunmu domin aikinmu ya zama karɓaɓɓe kuma wannan ka'ida ɗin tun lokacin jahiliya suna kula da shi a lokacin da ake so a jaddada ginin ka'aba kafirai a lokacin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba aiko shi ba sai suka taru suka ce yanzu za a gina ɗakin Allah za a gina ka'aba to kada kowa ya kawo wani abin da yake haramun ne duk kuɗin da mutum ya samu ta hanyar haramun to kada mutum ya kawo sai suka tara abin da yake abin da suka tara na ainihin halal sai abin ya yi kaɗan shi ya sa ma suka yi ginin sannan ginin bai kammalu ba suka bar ainihin wasu gurare ba a gina shi ba kamar hijiru ismail shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadithin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha da yake cikin sahih bukhari yake cewa inna ma qaumuki qasurat bihimun nafaqa mutananki wato abin da suka tara ba shi da yawa shi ya sa ba su shigar da hijiru Ismail a cikin Ka'aba ba to kafirai kenan tun a wancan lokacin suka gane cewa ai kudin da yake na haramun ba a aikin Allah da shi to saboda haka idan mutum ya yi aikin haji da kuɗin da yake haramun to bai yi aikin ba sannan abu na biyu mutum ya kyautata niyyarsa wajen yin aikin haji kada ka yi aikin haji don riya don mutane su sani ko kuma don mutum ya shiga cikin yayi ko kuma don an saba saboda wasu suna aikin haji suna ganin cewa tun shekara ashirin baya suka fara saboda haka idan ba su je wannan wannan shekarar ba sai a ce sun fada a kwata saboda haka su za su yi kokari su ga koma ko ta yaya ne sai sun yi aiki din to aikin sai ya zamana ba don Allah aka yi shi ba kuma duk abin da aka yi shi ba don Allah ba babu lada a kai saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyya kuma Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ba umarci mutane da komai ba sai dai dan su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala su tsarkake addini domin Allah su yi addini din domin Allah kuma a wani hadisi Allah maɗaukakin sarki yana cewa wato a hadisul qudsi yana cewa man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya aikata wani aiki kuma a cikin nufinsa akwai wani Allah to lallai Allah ya kyale shi da aikinsa saboda haka ya kai mahajjasi ya kai maniyaci kada ya zamana a cikin nufinka akwai wani Allah kada ka yi aikin domin mutane kada ka yi don a yaba maka kada ka yi don kasuwanci kawai tare da cewa yin kasuwanci din a cikin aikin haji ya halatta saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram yake cewa babu komai a kanku idan kuka nemi falalar Allah wato kuka yi kasuwanci a lokutan aikin haji kuma kuna cikin aikin haji ɗin saboda haka ba haramun bane a yi kasuwanci amma ya zamana niyyar mutum don kasuwanci kawai to wannan shine abin da ba a so saboda haka mu kyautata niyyar mu don mu sami ainihin lada daga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin kurakuran da ake yi akwai kurakuran da ake yi wajen harama sanin kowa ne cewa akwai miƙaci da annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya sanya ga kowane mutane abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna nabiya sallallahu alaihi wasallama wakata li ahli almadinati dhul hulaifa wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya dhul hulaifa ya zama miƙati <clears throat> ga mutanen madina li ahli shamil juhfa mutanen juhfa kuma miƙatin su shine sham wali ahli najdin karnal manazil su kuma mutanen najadu suna da karnul manazil a matsayin mikatinsu su wali ahli yaman yalamlam mutanen yaman kuma mikatinsu su shine yalamlam sannan kuma yace hunna la hunna wali man ata alaihinna min ghairi min man arada alhajja aw al'umra yace waɗannan guraren ga wato mutanen da suke guraren ne daga san za su yi niyya waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna wanda ya biyo ta wajen kuma alhali baya cikin mazauna wannan gurin shi ma zai yi niyya in ya biyo ta wajen mimman arada alhajj aw umra matukar aikin haji mutum yake so ya gabatar ko kuma aikin umra to saboda haka aikin haji yana da miƙati ba a yin niyya kafin a je miƙati ba a wuce miƙati kuma ba a yi niyya ba saboda haka kuskure ne abin da wasu alhazai suke yi na cewa ba za su yi niyya ba har sai sun sauka musamman waɗanda wato za su je ainihin maka a cikin lokacin da yake lokaci ya ƙure to a irin waɗannan mutanen in suna cikin jirgi suna da dama su yi niyyarsu ba har sai sun sauka jidda ba idan suka sauka jidda ba su yi niyya ba to nan malamai suka ce su hau mota su je inda ake kira rabir don su yi niyyarsu saboda wato rabin din yana daidai da miƙatin mutanenmu wato mutanen afirka saboda haka bai halatta mutum ya wuce miƙati alhali bai yi niyya ba in ya yi haka wato yadda malamai suke cewa dole ne sai ya yi fidiya sai ya sayi abin yanka ya yanka a makka kuma ya raba wa ainihin miskinan makka in bai yi haka ba aikinsa ya lalace kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya gyara mana ainihin ayyukanmu ya sa mun dace wato ya sanya aikin hajjinmu karɓaɓɓe hadha fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk